يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da saduwa a wannan safiya ta juma'a 21 ga watan ramadan bahaushe ya ce goma na marmari goma na wuya goma na dokin sallah a sha ruwa hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku lissafin kiristoci kuma yau ashirin da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah madaukakin sarki ya mai dubu wannan masallaci mai albarka masallacin da yake kofar mai martaba sarkin bari. a cikin wannan gari na gashiwa a jihar yobe kuma a kasar mu ta najeriya ci gaba da tafsirin ƙur'ani mai girma na iyaye mata idan ba a manta ba muna cikin suratul ahzab sura ta talatin da uku in kin faro kirga daga sama sannan mun kwana ne a ƙarshen aya ta ashirin da ɗaya inda Allah madaukakin sarki ya gaya mana duk wani mai imani yana da abin koyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan kai mai imani ne ko ke mai imani ce to a tafiya yi kwaikwayo da annabi Muhammad a magana ki yi kwaikwayo da annabi muhammad a cin abinci ki kwaikwayi annabi muhammad a kwanciya ki kwaikwayi annabi muhammad a shiga da fice ki kwaikwayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen biki na aure ki kwaikwayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen biki na suna ki kwaikwayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen bikin sallah duk wani abu da za ku yi Allah maɗauki sarki ce kuna da abun koyi mai kyau daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah da mamaye ta mana ayar لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نعم Allah madauki sarki ce kuna da abin koyi mai kyau ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. amma wannan abin koyi ga wanda ya cika da guda uku liman kana yarjullaha ga wanda shi ta Allah damuwar da shi shine Allah na biyu wal yawmil akhir shi damuwarsa ba wannan duniya bane ba yar ƙone ba ce a gidan duniya daga duniya sai kaduna a'a ita damuwarta shine gidan lahira ta samu ta wanye da Allah lafiya a ranar alkiyama ta samu aljanna wacce wannan ita ne manufarta shi ne target din to suna da abin koyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma wanda shi ba Allah ne damuwarsa kansa ne damuwarsa to yana iya ganin ba sai koyi da wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wanda ba damuwar ta wange da Allah lafiya a ranar lahira ba ita kawai in dai an ci duniya to ba matsala ita a wajenta da kunyar lahira da kunyar duniya ga ta lahira to irin wannan ita ba da abin koyi daga annabi Muhammad sai ta yi abin da daga dama ta kwaikwayi abin da ta samu ana yi a gidansu ko a garinsu ko kuma wani abu da mutanen yamma turawan yamma suke yi ta kwaikwayi abubuwan da kiristoci suke yi in za ta yi aure ta ce sai an yi anko amarya sai an tunta mata wata riga kamar za ta yi kira Allah ka gafarta in za ta fita ta dinka wani matsatsen tiket ya fitar da shef minta tana tafiya duk wacce ita damuwarta da kunyar duniya gara ta lahira to ita haka za ba sani ba kun gane sai Allah madauki sarki ce wa zakara Allah kafira kuma wanda yake da wayannan manufofi shine wanda ya ambaci Allah mai yawa wanda yasa malamai suka ce sai idan kina zikirin Allah zaki samu damar damuwa da Allah da ranar lahira kenan daga cikin amfanin da zikiri yake yi wa bawa shine zikiri yana karfafa mutum ya zama mai damuwa da Allah mai damuwa da addini an gane wannan shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani yanzu ya same ta ce ya rasulullah inna al islam da kafurat alayya fa allimni shay'an atashabbatu bihi ya rasulullah lalle shari'o'i na musulunci sun bi da yawa ya za a yi kiyaye a ce waccan dokar na kiyaye wancan tsarin na bi wancan hukuncin na dabba shi lalle wannan hukunce hukunce sun yi yawa shari'o'in musulunci sun min yawa saboda haka ya manza Allah ka sanar da ni wani abu a tashabbasu bihi wanda zan makalkale mishi a madadin wayancan budar bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai yace la yazalu lisanuka rutuban min dhikrillah kada harshen ka ya gushe yana ɗanye shar da zikirin Allah ba da kuke sani ka zama kana cike da zikirin Allah to wannan shi ne abu da zai baka taimako malamai suka ce a cikin wannan hadisin akwai wasu abubuwa guda biyu da suka fahimta. duk mutumin da yake yawan zikirin Allah Allah yana ba shi karfi na bin dokokin Allah madaukakin sani shi yasa wancan mutumin da yace sun mar yawa ta yaya za a yi yabi annabi ya nuna mai wani abu sai ya nuna mai dukiya abu na biyu da suka ce sun fahimta duk lokacin da kike zikiri da yawa to ke matsayinki na yar adam baiwa ce ta Allah akwai inda zaki kasa duk kokari ki to duk inda kika kasa baki cike ba sai Allah ya cike miki da dalilin kike da kike ba sani ba ko an gane wannan shi yasa na ce in Allah ya tsawaita mu ta zo yau to za mu tattauna a kan zikirori na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yawa in aka yi magana za ka ji wasu sun ce to ai daga cikin matsalolin ku koyi gizala zikiri ne ba kwaso ba gaskiya ba ne karya ne ba gaskiya ba ne menene ƙarya ne a aƙidar ɗan izala idan ka cire tauhidi babu abin da yake da muhimmanci kamar zike menene dalili suka ce dalilan suna nan da yawa daga cikin wayannan dalilai bari mu kawo muku guda biyu dalili da farko suka ce da Allah madaukakin sarki ya ambaci masu hankali a cikin alkur'ani sai Allah ya ce masu zikiri Allah ramma Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab to suwaye الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله مدعوكي سرجيتي إن في خلق السماوات والأرض lallai a cikin halittar sammai da ƙasa wakti latin laili wannan hari da tsafawar dare da wuni la ayatin wallahi akwai wasu irin ayoyi na fahimtar girman Allah madaukakin sarki amma waɗannan ayoyin ba kowa ba ne da ulil albabi ga ma'abuta hankula ne suke kamar kin tambaya ya Allah a cikin mutanen duniya ka kafu to su ayoyi masu hankalin sai Allah ya ce alladina yadhkuruna Allah qiyaman su ne masu zikirin Allah a tsaye wa ƙuƙudan kuma suke zikirin Allah a zaune wa ala junubihim kuma suke zikirin Allah a kwance amma zikirin da suke yi wa ya tafakkaru na fi kan samawati wa ardi suna tsawaita tunani a cikin halittar sammai da ƙasa zikiri ne suke wanda yake hadu da tafakkur an gane wannan idan suka yi wannan tunani zai ce rabbana ya ubangiji mu ma ta hada badila baka halinci waɗannan abubuwa har kawai da shirye ba dan zo a shanta ke a hole a a ba haka ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka a ce kai irin wannan halitta na shirye. faqina azabar na ya Allah fatar mu shine ka tsare mu azabar wuta wannan sifofin daga cikin irin sifar zikirin da suke yi kenan Allah ka gafarta mana to dalilin wannan ahlu sunna sai suka dauka tunda Allah madaukakin sarki yace masu yawan zikirin nan masu hankali ne sai suka ce to duk ibada ba abin da ya kai zikiri muhimmanci in ka cire tauhidi domin ba abin da aka ce masu hankali ne suke yi sai me sai zikiri abu na biyu suka ce sun duba alqur'ani from cover to cover daga bango zuwa bango ku kalli muhimmancin sallah amma ba inda Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan ladina amanu sallu sallatan kabira ko akwai alrama ya ku masu imani ku yi ta sallah ku yi ta sallah da yawa ba inda Allah ya mutu ku kalli muhimmanci irin na azumi ba inda Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan ladina amanu sumu sauman kabira ku kalli yadda Allah madaukakin sarki yake matsawa wajen a fitar da zakka a taimaki mabukata amma ba inda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayu allazina amanu zakku zakatan ya? ku kalli aikin haji amma Allah bai ce ya ayu allazina amanu hajju hajjan ya ba abu ɗaya ne aka samu Allah madaukakin sarki ya ce ainihin shi da yawa shine me Ya hanyar da zina masu zuciyar waɗannan zikin zafiqin Allah ya ce yare yohan da zina ya kowa inda suka yi iman. Wudukurin na yi zikirin Allah zikirin kafira zikiri mai yawa inji Allah ban zikiri. Kar zikiri yawa, a zikiri da yawa. yace ce kuma ku riƙa yin tasbihi wa Allah madaukakin sarki bukuratan wa asila da safe ku riƙa yi da yamma ku riƙa yi saboda haka sai zama aƙidar dan izala in dai ka cire tauhidi ba abin da ya zikiri muhimmanci to ina gizon yake saka me yasa aka cire izala bai san zikiri kuskuren fahimta aka mishi ko mummunar fasara yanda ake yin wani zikiri da sai ce ba haka ake yi ba ga yanda ya kamata ito shine rikicin sai aka ce bai ma son zikiri mun gane kuma me yasa shi din yace ba irin wannan zikirin za a yi ba aya ce a cikin alkur'ani da girma ita ce ta haska yadda za a yi zikiri ta ba da siffar wanda suke zikiri yadda za su zama sai ya zama to ka'ida ce ta mutumin da yake zikiri matukar yana zikirin to in dai ka kalle shi sai ka samu wannan sifar a jikinsa in baka same shi ba to zikirin da yake ba irin na annabi Muhammadu yake ban sani ba ko an gane wace sifa ce Allah ramma ادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال نعم بالغدو والآصال ولا تكن ud'u rabbakum ku rinka kiran ubangiji ku inji Allah ba da wuce tabarru'an da kaskantar da kai kuna nuna ku bayi ne na wa me wakifa kuma ya zama akwai tsoro a cikin yadda kuke kiran Allah kuna jin tsoronsa idan ba ku gane wannan ba sai ce wa dunan jahari min alqawli ko ma bayan kai ta bayyanawa a magana ba su ake cikin ta bayyana ba a kina zikiri ki gashi ana gani Allah ne kawai ya san cewa ke zaki raci ina fata ku yi wannan yaushe ne za a ba wannan zikiri muhimmanci Allah ya ce bil guduwi da safe wal asali da malike wasu malamai suka ce an ce bil guduwi wal asali saboda lokaci safe da malike ne an ce safe da malike ya hada kowane lokaci gaba an gane wannan sai Allah ya ce wala takul min al-ghafilin kada ku kasance ko kada ka kasance daga cikin gafalu sai malamai suka ce to ka yin zikiri ga falata ka rinka yin zikirin da babu kaskantar da kai ga falata ka rinka yin zikirin da babu jin tsoron Allah a ciki ga falata an gane wannan ka rinka yin zikirin da babu koyewa kai ta fitowa kana a bayyane ga falata ya zama ba ka nacewa da zikiri safe da yamma gaba Allah ka gafarta mun fahimci wannan to yanzu Allah ya ba mu siffar yadda za mu yi zikirin to amma sai ya ba mu siffar zakiran yadda da kun kalli mutum za mu gane cewa lalle wannan mutumin ko da ba ku san yana zikiri ba to yana zikiri zakirun yadda za ku kalli mutum ko da ku a zahirance kun ga kamar yana zikiri idan kuka kalle shi ku gane cewa ba zikiri yake yi ba dan ba shi Allah yake so ba to Allah ya ba mu sifar a cikin alqur'ani Allah rahmu Allah ya ce alladina amanu alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala Allah ba da yake sarki ce alladina amanu wayanda suka yi imani Wata tatama inna qulubuhum bi dhikrillah zukatansu wata tatama inna suna natsuwa ne bi dhikrillah da ambatan Allah madaukakin sarki an gane wannan sai ce ala ku saurara ku bi dhikrillah tatama inna kuluh dama asalin zukata ba ko ba su mai imani ba asalin zukata da zikirin Allah suke samu da zuwa idan Allah madaukakin sarki wannan yana nuna babu wata zuciya za ta samu nutsuwa sai da me sai da zikirin Allah duk wani abu da zaki sha na abin da tramadol ko ezol ko diazepam da sunan ki samu nutsuwa to ba nutsuwa za ki samu ba hauka cewa kawai zaki duk wani abu da za a sha da sunan a ɗauke wuta wai za a samu nutsuwa to wani kuma za a samu ba rikici za shi in dai kina so ki samu nutsuwa kama zikirin Allah ka inda ra'in yadda annabi ya koyar ki gani Allah zai baki nutsuwa an fahimci wannan malamai suka ce to da wannan shine ake gane zakiru a cikin mutane yanzu a cikin ku duk wacce kika kalle ta sai ka fahimci kai wance akwai nutsuwa tare da ita tana da nutsuwa da dogon hankali ba ka sufai abin ke tada maka hankali ba to wannan qur'ani yana miki ishara kan cewa za zakira ba ban yi ba ko an gane tun da can qur'ani ya mana ishara kan cewa zikirin ba lalle sai mun ta bayyana wa ba ko to kai da kake mu'amala da mutanen ya za ka gane sai Allah madaukaki sarki yake cewa wato da ambatan Allah zukata ta samu da zuwa su masu imani za su nutsu ne in suna zikiri to duk sanda kika ga mutum ya nutsu na tsatsen mutum ne kamilallen mutum ne mai natsuwa mai hankali to wannan alama ce cewa yana cikin Allah zaki rubuce duk sanda kika ganta a rikice a mutse ba ta da natsuwa ko da a zahirance kina ganin alamar tana zikiri to ba zikiri take ba ba shine annabi ya koyar ina fata kun fahimci bambanci Allah ka gafarta mana shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karantar da mu ya zikiri yake hadisi ya tabbata cikin littafin bukari na na insha Allah ya tsara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance cikin dukkan al'amuran rayuwarsa yana yin zikiri babu wani abu da annabi yake wanda baya zikiri idan annabi zai shiga gida yana jikin, idan annabi zai fitar gida yana yin jikin, idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci abinci yana yin jikin, in ya koshi yana yin zikiri in zai sha ruwa yana zikiri in ya sha ruwa yana yin zikiri idan annabi zai kwanta bacci yana yin zikiri in ya farka daga bacci yana yin zikiri idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga ban daki yana yin zikiri idan ya fito ban daki yana yin zikiri an gane wannan ko ina annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi idan mutum zai shiga gida wani irin zikiri yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya dawo zai shiga gida da ya hango kofar gidansa sai ce Allahumma inni as'aluka khairal mukhrij wa khairal mukmin ya ubangiji ina roƙonka alkhairi na mafita da na mashiga dala zikiri ne ko ba zikiri bane na idan ya zo zai shiga ya ɗaga ƙafarsa zai tsallaka karamar ƙofar gidan sai ce bismillahi rajina wa bismillahi rajina wa alallahi rabbina tawakkalna da sunan Allah muka fita kuma da sunan Allah muka shiga akan Allah muka dogara an gano wannan za Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya dawo gidansa sai wannan zikirin ya ambaci sunan Allah wajen shiga to akwai wata tawagar shaidanu da aljanu da take bin shi suna da babba da yake magana a madadin su wannan babban zai juya sai ya kalle su sai ya ce kun ga wannan gidan a yau la ta ba ku da gudun kwana a gidan ba za ku kwana gidan wannan yana nuna da zaki dawo gidanki zaki shiga ba ki yi zikirin Allah ba wanda annabi ya koyar to tare da wannan bataliyar aljanu za ku shiga gidan Allah ka tsare mu to yanzu ya za a yi tunda sun gane ba za su kwana ba za Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka zo cin abinci za su jira su da idan za ki ci abinci ki ambaci sunan Allah ki ce bismillah wannan shine zikirin cin abinci an gane ko wannan sifika na aljanu wanda yake magana a madadin su sai ya juya kalle su sai ya ce la mabita lakum wala asha'a a gidan nan yau shike gan ta bare muku ba gulun kwana kuma ba abinci daga nan su cika wuri su iska kowa ta yin da gare shi annabi ya ce in kin manta kin fara cin abincin sai kika tuna ah, ai ba abu sunan Allah ba to kina mantawa shedan shi ba zai zura hannun shi tare za ku riga shi kina tunawa annabi ce ki tibi ki ce bismillah fi awwalihi wa akhirih da sunan Allah tun daga farko har ƙarshe kina faɗin wannan shaitan zai katsaro amai ya amaya miki da abincin ki a gefe tashi cika wani gashi inda ta inda dare mishi da ala zikiri ne ko ba zikiri ba ha zikiri ne da cin abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya yi da cin abinci yakan ce alhamdulillah alladhi at'amani hadha wara wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda shi ne ya arzuta ni da wannan abinci sannan ya wato siyar da ni wannan abincin ba tare da wata dubara ta ƙarfi na ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam kina cin abinci ki ciki koshi kina yin wannan zikirin an gafarta miki zunubanki an yi ne an gafarta miki zunubanki da Allah wasu irin falala ce ta tafi wannan malamai suka ce karkashin wannan sun fahimci wani abu duk mutumin da yake kiyaye wannan zikiri na cin abinci sannan ya kiyaye zikiri na bayan ya kushe wannan zikirin to in dai abinci ne a duniya ba zai taba wahalar da shi ba za ki taba rasa abinci da zaki ci ba ana cewa ah, ana tsadar rayuwa ba shinkafa ta yi tsada eh masara ta yi tsada sai ya yi tsada doya ta yi tsada to duk tsadar da suke in dai kina rike wannan zikirin ba za ki taba rasa abinci ba a duniya Allah ka gafarta mana idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai sha ruwa to nan ma yakan ce bismillah idan ya sha ruwa din sai ya ce alhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani wa ja'alani min al-muslimin malamai suka ce duk wanda yake yin wannan ba zai taɓa yin ridda ba zai dawoma a cikin musulunci ta Allah ne kare shi duk wani abu zai iya raba shi da addinin shi ba zai yi ba har ya bar duniya an gane wannan da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai shiga ban aiki akwai zikiri da yake in zai shiga ban aiki sai ya tsara kafar ta hagu ba da dama mai ke shiga ba sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al walka wal Isa. ya Allah ina neman tsarin daga shekaru aljanu da suke ban aikin nan mazan su da matan su ka tsare ni da su Allama Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ya lulluɓe kabarinsa sa rahama yake cewa galibin cututtukan da mutane suke ɗauka musamman ma mata wayanda suke da alaƙa da mara to mafiya yawansu a aban daki suke ɗauko su saboda rashin kiyaye zikirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen shiga ban daki ban ɗaki matattarar aljanu ce nan suke zuwa su baje kolin su da 'ya'yansu da jikoki da tattaɓa kullabi suna gudu. daga lokacin da kika shigo haka kawai ko kika shigo kina waka to za ki same su da tarkoki gaban su kina cilla ba wani fitsari ciki shikenan sai ya shafe ki sai da kin samu damuwa wata sai ta daina haihuwa daga lokacin wata jinin al'ada sai rinka bata wahala wata tana da cikin sai ya zube da dai abubuwa makamantan wa'annan yace mafi yawa irin wa'annan cututtukan abin da ake ake doko su saboda ba a kiyaye addu'o'in Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen shiga amma da kin zo za ki shiga kika yi wannan zikirin gaba ɗayan su sai su tashi su yi sauri sai su baki guri kowa sai zuya sai kin gama biyan buƙatar jikin jiyo an fahimci wannan da kyau idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo zai fito ban daki to sai ya fito da kafar da sai ya ce gufranak ya Allah gafarar ka muke bukata aka ce sirrin da ke cikin wannan duk laifuka da kurakurai da aka samu kin yi a lokacin da kike tsuguna a cikin ɗaki to Allah ya gafarta miki da Allah zikiri ne ko ba zikiri bane zikiri ne na fita ban ɗaki za ku ji kamar akwai abin da na yanke akan ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'is wa rijsi najatati min ash-shaytanir rajim a wajen shiga wani lokaci a wajen fita a ce gufranaka eh Allahumma azhaba anni aza wa afani malaman hadisi suka ce wannan ƙarin bai inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisan an bincika aka samu ba su da inganci da ifan hadisai ne Allah ta mun gani, ba za Allah sallallahu alaihi wasallam zikiri da yake kenan wajen fita ban daki ku saurara ku idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna zai yi alwala ko zai zauna to zikirin da yake shine sai ce bismillah yanzu alwala zai akwai zikiri ko ba zikiri idan ya fara alwala ya wanke hannunsa zuwa wuyan hannunsa uku ya kurkure bakinsa sau uku ya shaƙa ya face sau uku ya wanke fuskarsa daga kai matsalar gashi zuwa ƙarƙashin haɓarsa daga kunne zuwa kunne sau uku ya wanke hannunsa zuwa gwiwa ya tsatsefe yatsun sau uku na dama ya wanke na hagu haka sannan ya taɓa ruwa ya shafa hannun gaba daya sai ya haɗa kan sai ya shafa kansa tun daga gaba goshi har ƙiya sannan ya sake dawo sannan sai ya sa yatsansa manuniya a cikin kunnensa sai ya shashafi kunnen da wannan sai ya ɗauko wannan babban yatsan sai ya shafi bayan kunnen da shi sai ya wanke kafarsa ta dama zuwa wato idon kafa sau uku sai ya wanke kafarsa ta hagu zuwa idon kafa sau uku an gane ko Usman dan Affan sahabi na uku a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dun nurai ya sa an kawo mishi ruwa da zai yi alwala ya tara sahabbai ya ce kowa ya zo ya gani sai ya yi haka yadda kuka ga haka sai ya ce haka za ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tawaddahu haka na ga manzon Allah yana yana alwala da haka in alwalar ki gano ba haka take ba ta gyara ga yadda annabi yake ban sani ba ko an gane yace sannan sai na ji shi ya ce babu wanda zai yi alwala irin wannan ya kyautata ta sannan sai ya ce ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawabina wa ja'alni min al-mutatahhirina face sai an buɗe mishi kofofin aljanna guda takwas inda a lokacin zai faɗi ya mutu to sai wanda ya zaɓa zai shiga shi ne muhimmanci ki riƙa zikiri na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in ba annabi koyi da shi kuma ki bata maka lokaci ban sani ba ko an gane nan ma za ki ji kamar ya ce da wani ko waj'alni min ibadika salihina eh shi ma malaman hadisi suka ce wannan bai inganta ba ƙari aka samu amma asali an bibiyi tarihi sai aka samu a hadisi bai inganta zuwa ga annabi Allah ta gafarta masa to idan kika zo zaki tashi sai ki ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka malamai suna cewa wannan zikirin kafaratul majlis me yasa saboda hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda nana Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa manzon Allah ban taba ganin ka zauna a wani gurin zama ba ko alwala kai ko qur'ani ka karanta hatta ka tamta bi haula il kalima face sai na ji ka cike da wayannan kalmomi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani musulmi da zai zauna a wani wuri ya aikata wani kalar aiki sannan ya tashi ya cike da waɗannan kalmomi face in yi kuskure sai ya zame mai kafara an gafarta mishi idan kuma ya yi aiki mai kyau ne to za a mashi a akan wannan aikin an karbi aikin wannan zikiri ne in kin yi alwala kike yi wa'annan abubuwa Allah ka gafarta mana idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai fita gida to yakan ɗaga kafar ta dama wajen fita sai ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah da sunan Allah na dogara da Allah sannan bani da ƙarfi ko dubara sai da Allah annabi yana faɗin wannan sai ya ce duk mutumin da ya fito daga gida yayi wannan Allah madaukakin sarki zai sa wani mala'ika ya sanar da shi a ce kufita wa wuqita wa hudita an isar maka duk abin da kake tsoro an isar maka a duk abin da kake so ka nema duk inda zaka bi an isar maka kaje kawai ba matsala wa hudita kuma an shirye ka kai wa wuqita duk abin da yake tana baka hankali an baka kariya da shi tafi kawai Wayan nan jingima jingiman aljanu da shekaru da suke waje wayan da jira kake suke kawai ka fito ku ci gaba da tafiya wannan babban nasu zai juya ka lewansa sai ya ce musu kaifa liman hudiya wa kufiya wa wukiya wanda aka kare aka isar mishi aka shirye da shi to ma za ku yi da shi ai ku kama gaban ku kawai wannan zikiri ne nawa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan fara tafiya kadan sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika an azilla aw udalla aw azilla aw udalla aw azlama aw uzlama aw athala aw yathala alayya ya Allah ina roƙonka ka tsare ni kar in bata kar a batar da kar in kaskanta kar a kaskanta da ni ma'ana kar in zami kar a zama da ni an gane wannan au azilla au azlama au azlama au uzlama alayya kar in yi zalunci kuma kar a zalunce ni mun gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin zikirorinsa kai ku saurara ku abun hawa ma annabi zai hawa akwai zikirin da yake yi me yake yi zikiri yanzu ga motoci kuna hawa kuna hawan babura kuna hawan keke na wani lokaci sai a ce yan keke na fit in sun ɗauki mace to akwai wani abu da yake faruwa kila sai wata kawai a ce ta bace ba ganta ko akwai irin wa'annan abubuwan ko babu ku riƙe zikirin da Allah ku gani za ku zauna lafiya Aliyu ɗan tsarki ɗaya daga cikin tabi'ai yace na yi tafiya zuwa ga Aliyu ɗan Abi Talib Allah ya ƙara mishi da sahabin Annabi Muhammad mijina na Fadima yace da naje wajen shi sai na samu ya fito abun hawa zai hau muƙaddara jaki ne ko doki ko rago yace to da ya fito wannan abun hawa zai hau sai ya ɗaga ƙafarsa ta dama sai ce bismillah lokacin da ya hau ya zauna daidai sai ce alhamdulillah sai ce subhanan ladhi sakara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun sarki ya tabbata ga Allah wanda shi ya hore mana wannan abun hawan ba mu zama masu haɗa Allah da wani ba an gane ko subhanallazi sakara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina mu fa zuwa ga ubangiji mu mun kalibuna nan muka fuskanta inji Allah ku a inji wato ayar abin da take kafai sai Aliyu ya karanta wannan da Aliyu ya karanta wannan yace sai ya ji ya ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma yace sai yace subhanaka zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta yace tsarki ya tabbata gare ka ya Allah na fa zalunci kaina ya Allah amma babu mai gafara zunubi ne kai Allah ta gafarta ne yace a lokacin da ya faɗi wannan yace sai ga Aliyu yayi dariya yace sai na tambaye shi nace ya amirul mu'minin cikin wannan abun da kai ne abun dariya yace to kaga wannan abun yanda kai yace ni ma haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kuma ni ma sai daga tambaye shi ya manzon Allah cikin wannan abun ne abun dariya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah da kansa a lokacin da bawa yayi wannan Allah yana yin dariya yace ya kuma mala'iku na ku shaida bawa na ya gane babu mai gafar zunubi sai saboda ku ne shaida na gafarta mishi wannan fa zikiri ne na kin hawo mota ko kin hauke kana tafi la zikiri ne ko ba zikiri ba zikiri ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muqaddara idan kika hawo motar gari zaki bai bari akwai zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in ya kama hanyar barin gari sai ya ce ya daga hannunsa haka ya tsansa ɗaya sai nuna sama sai ya ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sai ce Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra wa taqwa wa min al'amali ma tarda Allahumma hawwin alaina safarana hada wa dawi anna bu'da Allahumma anta sahibun fi safari wa khalifatun fi ahli Allahumma inna na'udhu bika min wa'sa'i safari wa khabati al-manzir wa su'i al-manqalabi fi mali wa fi mali wal ahli abinda yake cewa shine godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah Allah shi ne mafi girma Allah shi ne mafi girma Allah shi ne mafi girma Sarki ya tabbata ga Allah wanda shi ya hore mana wannan abun hawan namu ba mu zama masu hada Allah maɗaukakin sarki da wani ba lalle mu dinnan zuwa ga ubangijin muka fuskanta sai ce ya ubangiji muna roƙonka a cikin wannan tafiya da zamu yi ka arzuta mu da albirra da attaqwa ka sa mu zama masu nagarta masu aikata aikin da kake so aiki mai kyau wa min amali ma tarza duk aikin da zamu yi ya Allah ka sa mu aikin da ka yarda da shi ka sa mu wanda ka yarda da shi Allahumma ya Allah hawwin alaina safarana hada wannan tafiyar nan tamu Allah ka sauƙaƙe mana ita wa dawi annabu da ya Allah ka daure mana nisan tafiyar Allahumma ya Allah anta sahibun fi safari kai ne kake abokantar mu a wajen wannan tafiya ta mu wa khalifatin fil ahl kuma kai ne khalifa mu a wajen iyalan a gida kai kake kula da su Allahumma ya Allah inna na'udhu bika min wa'sa'i safar ya Allah muna roƙonka muna neman tsarinka daga dukkan wata gajiya da jijjiga da damuwa da tashin hankali na tafiya wa kabatul manzar duk wani mugun madakaci wanda yake jira ko ake jira sa Allah ta kare mu daga shi wani ma'aikaci ne a zalumi wani abin nan dan ta'adda ne wata dabbar jeji ne wani aljani ne duka kin ne bin da shi lafiya rage tafiya gida wasu irman talab ya Allah ka tsare mu daga mummunan fuskanta mu fada gurin da ana rikici ko tashin hankali ko ta damuwa Allah duk muna neman tsari fil mali wal ahli ba mu kaɗai ba har da dukiyar mu da iyalan mu duka mana wannan kariya ya Allah wannan shine zikiri na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya kama hanya akan abun hawa yana tafiya amma zikiri ne kuma zikiri bane ha hadisin Abu Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare mishi yadda yake mun kasance in muna tafiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. idan abun hawan namu muka zo muna yin hawa gurin da hawa ne tudu ne yace tasbiri muke idan muna yin gangara abun da muke yi muna yin hawa muna takbiri muna yin gangara muna tasbihi duba fatul bari karkashin shirin wannan hadisi hafiz ibnu hajar al-asqalani ya kawo idan mutum yana tafiya da abun hawa sai ya zama an zo wani guri wanda tudu ne ana hawa ana hawa sai rinka cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah shine mafi girma idan ana gangara sai rinka subhanallah subhanallah subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah idan ana tafiya gurin da ba hawa ba gangara sai rinka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah idan ana tafiya gurin da gargada ke akwai sai ya rinka la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah idan aka jalin zamin abun hawan ma'ana in aka dangwali birkin mota sai ce la ilaha illallah kana zikiri ne ko ba zikiri ba ha zikiri ne alarama wal baqiyatu salihati والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا والباقيات الصالحات الله من وجه الفرقية wato su albaqiyatu salihatu khairun inda rabbika su ne suka fi a wajen ubangijinka wa khairun amala kuma su ne suka fi zama wato abun buri inji Allah madawacin sarki a suratul maryam ce wal baqiyatu salihatu wal baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun maradda Allah madaukakin sarki yace wal baqiyatu salihatu su al baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban su ne suka fi lada a wajen ubangijinka wa khairu maradda kuma su ne suka fi wato abubuwan komawa zuwa gare su ko su suka fi kyakkyawan makoma Allah madaukakin sarki ta samu dace to menene albaqiyatu salihatu da ku hadisin Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce albaqiyatu salihatu an taqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wala yadurruka bi ayyihin da bada'ata annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake ce mu baki ya ta salihatu shine ke ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sai ya ce ba zai cutar da ke ba kowace ke gada baki fara daga cikin su to wayannan albaqiyatu salihatu su ne annabi yake dabbaka su a aikace idan yana halin tafiya ba wai wayewa ba ki shiga mota ana tafiya ki ta bada labari ki ta surutu ke ga zabaya zikiri ake yi ya inganta a hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutumi da zai zauna a wani gurin zama har ya tashi gurin bai ambaci Allah ba bai yi wa annabi salati ba sallallahu alaihi wasallam face sai yayi da nasari ga nan ba. sai kuma an shiga mota tun daga gashiwa har Kaduna sai labari kawai suke bada saboda kewaye ya ce za ki gane ba kauye ya ce in kin hadu da mala'ikan mutuwa Allah ka gafarta mu kun fahimci wannan ba fannin ta tsaya ba idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya idan ana tafiya a titi ana hango gari ko ba hango gari ana cikin tafiya ta ku hango wani gari gashi an kusa ko to annabi in ya hango gari ba akwai zikiri da yake wani zikiri yake yi sai ya ce Allahumma rabbi samawati sabbi wa ma wa ma azalalna ورب الأرضين سبك وما أطلنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما زرينا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها صلى الله عليه وسلم wannan shine zikirin da annabi ya koyar kin hangi gari ma sai kin yi zikiri annabi da ya da haka kawai komai haka a dai shi duk abin da ka gani akwai zikirin da za a yi yake cewa ya Allah ya ubangijin sammai guda bakwai da abin da suka yi wa rumba suka mashi inuwa ya ubangijin kasai guda bakwai da abin da suke dauke da shi ya ubangijin iska da abin da yake kadawa yake filbilawa. ya ubangijin aljanu da waɗanda suke shedanu da waɗanda suke batarwa ina roƙonka ya Allah alkhairin wancan garin da alkhairin yan garin da alkhairin da yake cikin garin ya ubangiji ina neman tsarinka daga sharrin garin can da sharrin yan garin da sharrin da ke cikin garin lafiya zaki zo cuce ba abin da zai cutar da ke haka annabi sallallahu alaihi yake yin tafiya har ya je inda zai je da dawo idan ya dawo garinsa yana hango garinsa garin madina bayan ya yi wannan zikirin na hangen gari sai ya rinka cewa ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidu ayyibuna ta'ibuna abiduna hamiduna li rabbina ay abiduna li rabbina hamidu ayyibuna al-ta'ibuna al-abiduna li rabbina hamidun yana cewa mu masu miƙa wuya ne masu tuba ne masu bauta ne ga ubangiji mu kuma masu godiya ne haka yake faɗa har ya shigo gari sallallahu alaihi wasallam dala zikiri ne ko ba zikiri ba eh zikiri ne haka annabi ya koyar kai ku saurara ku kun san mara lafiya ma idan an ganshi annabi baya kallon shi haka sai zikiri idan annabi ya ga mutumin da yake da nakasa ya zama gurgu ko ta zama kusurwa ko makauniya ko wata bebiya ko wata nakasa a halitta sai annabi sallallahu alaihi ya ce alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tabdila godiya ta tabbata ga Allah wanda ya lafiyantar da ni akan irin jarrabawa da kai maka kuma ya fifita ni akan da yawa daga cikin bayinsa wanda ya halitta annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da in ya ga mutumin da yake da na ƙasa zai wannan zikirin har ya mutu ba zai irin wannan na ba ba za ku zauna lafiya ba sai kun ɗauki karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in duniya tana so ta zauna lafiya sai ta ɗauki koyarwarsa ba a yi wa addini karambani ba a yi wa Allah ko manzon Allah karambani Allah rama Allah madaukin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi Na'am wattaqullaha Allah yake ya ku wanda suka yi imani kar ku shiga gaban Allah da manzon Allah kar ki zama a karan bana Allah bai ce ki ba ki kama yi kar ki zama akaran bani annabi bai ce ki yi ba ki rinka yi shi yasa mai ahadari Allah ya gafarta masa yace waya kifa inda amrihi wa nahyi musulmi ya tsaya inda aka umurce shi da inda aka hane shi ba karan bani babu bid'a a cikin addini kun gane karatu ba Allah ya ce wata kullaha ku kiyaye Allah kar ku shiga gaban Allah ko manzon Allah inna Allah sami'un alim Allah mai ji ne kuma mai masani an gane wannan manza Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya ga abu sai abin da bashi sha'awa ya burge shi ya ga wani gida ne wani ya gida mai kyau wata mota ce mai kyau wani mutumi ne mai kyakkyawar halitta ko wani mai akwai addu'a ta mai ke wata addu'a ce sai ce barakallahu fihi Allah ya saka albarka a cikinsa to Allah zai samu wannan abun albarka kun fahimci wannan barakallahu fi su iyayenmu a baya saboda suna da tarbiyya ta addini ko ba su yi karatu ba sun rike abun da yawa shi yasa a wancan lokacin da aka ga musu suka rike wannan abun suna kai wannan kalmar ce suna ta yin ta suna ta yin ta har sai ka rike ta canja barakallahu fi sai ta koma tubarkalla kun gane karatu ba cewa ake kai wannan abun ya hannu wow ko ya ce wanda ku ba haka ake yi in aka ga abu ya bada sha'awa kowa ya cikin ga wata taso ya mai kai barakallahu fi an gane wannan to haka ake yaro ne shi da zo ta yarwo ki ta haifa mai kyau ki ce barakallahu saurayin ta ne ta nuna miki sai ba ta shiga baki shawa ki ce barakallahu fi ban sani ba ko kun gane wata motar shi gani mai kyau kike barakallahu fi to haka ake Allah ka gafarta mana kai ku saurara ku ci ko haihuwa aka zo aka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce an mun haihuwa annabi akwai zikirin da ya koyar ba haka kawai ce akwai zikirin da annabi ya koyar wani zikiri ne a zikirin barka ko yanzu an haihu to ku ya fita ce ku yi iyaye ku mata da an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an haihu sai fi barakallahu laka fil mawhib wa shakarta al wahib wa balaga ashurta wa ruzita birra barakallahu laka fil mawhib Allah ya ba albarka cikin wannan abin da aka ba ka, namiji ne ko mace Allah ya sa mishi albarka wa shakarta al wahib Allah ya sa ka zama kai komai yawan godiya wa wanda ya bayar wa balaga ashudda Allah ya sa ya kai lokacin da za a ci muriyarsa mafi tsananinsa wa rujukta birrahu Allah ya arzuta ka da nagartarsa ya zama mutumin kirki sahihi da Allah bai kika manta eh wannan bai zuwa nan an sabulun da ake kai miki da dan kayan yara a riga ba eh bai fi dan koman da ake kai miki biba ba ko mama da bebi da baba ne ko wani bebi ba Ka je mai kokarin ciki ita ce za ta ce Allah ya raya don Allah shi ya raya ya zama na iska ba an samu matsala ko ba samu matsala ba wannan ba zuwa bace wata kuma idan ta ji ta la yayi kama da baban shi to sai aka yi kalli hancin shi wallahi hancin wani ya dauko duk wannan ba shi ne a addini ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fara wannan shine zikirin barka ku dage ku haddace shi Allah ka gafarta mana idan aka ce an ɗaura aure annabi yana ganin mutum ango ne to akwai zikirin da yake sai ce barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair barakallahu laka Allah madauki sarki ya sa maka albarka wa baraka alaika Allah ya albarka a ka. wa jama'a bainakuma fil khair da kai da amarya Allah ya hada kanku a cikin alkhairi to ita ma kawarki an daura mata aure abin da zaki ga mata barakallahu laki wa barak wa baraka alayki wa jama'a bainakum fil khair Allah ya miki albarka Allah ya kara albarka akan ki da ke da ango Allah ya hada kanku a cikin alkhairi amma ku abin da kuke cewa galibi Allah ya sa gidan ta ha Allah ta gidan ta wata ajiya ce ma'ana ko ta mallaki gidan shi ne kawai da mulki wannan ya nuna zamanin mugun nufi aka so ake a kwatin mara gidan Allah ta gafarta mana mun gane wannan wannan shine zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi na wato aure kai annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya ga hadari ba akwai zikiri da ya koyar mu hadari ya taso akwai zikirin da annabi ya koyar mu wani zikiri ne annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya ga hadari sai ya shiga ya fita ya sake shiga ya fita alamar firgici na ita take ta ya manzan Allah za a yi ruwa mutane suna jin daɗi za a yi ruwa ko kuma hankalinka tashi ya ce eh ba su sani ba akwai wata al'umma da ta gabata wacce suka ga hadari sun ɗauka cewa ruwa za a yi ba sani ba bala'i ne Allah ya tura wasu falan mara auku aridan mustaqbil awdiyatu مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك كذلك نجزي القوم المجرمين جاء الله مدعوكين lokacin da suka gaishe shi wannan شي وانا هدري قالوا هذا آرد ممطرنا suka ce wani adari ne da zai mana ruwa ruwa za mu sha kawai Allah ya ce bal ba adari bane rihun wani irin iska ne ha fiha azabun alim wani irin iska ne wanda cikin shi azaba ce mai radadi tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha shi wannan ita Allah madawaki sarki ce komai ya samu sai ya rikita wannan abin sai ya darkake shi ya mai da shi offside down bi idin rabbiha Allah ce kuma da izinin ubangiji ne kake biya ubangiji ke tudu ba ka yi ba me ya faru Allah ce fa azbahu la yura illa masakidahu sai aka wayi gari ba a ganin komai sai kawai gurabun an gama labarin wannan mutane Allah ya ce kaza duka kun ga yadda kuka ji hakan nan najzil qawmal mujrimin haka muke sakan kawo masu laifi Allah ka tsare to yanzu ba ma laifi ne to in mun ga hadari dan me zamu da su shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna wannan kuna fahimtar wannan Allah ta gafarta ma. me yake faruwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce idan ya ga hadarin sai ya ce Allahumma inni as'aluka khaira hadhar rizq wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharri hadha ri wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan iska da alkhairin da ke ciki da alkhairin da aka aiko da shi ya Allah ina neman tsarin ka akan wannan iska da sharrin da yake cikin da sharrin da aka aiko da shi idan annabi sallallahu alaihi wa sallam iska wannan da ya taso ya dan lafa mai dan sanyi sanyi da yake bushara ya dan fara zuwa Alamun ruwa za su fara sauka sai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wani kalar zikiri sai ya ce Allahumma suqiya rahmatallahi suqiya azaba Allahumma suqiya rahmatallahi suqiya azaba ya Allah shayarwa ta rahama zaka mana ba shayarwa azaba ba ya Allah ya Allah shayarwa rahama ba shayarwa azaba ba idan ruwa ya fara zuwa aka dinga zubo ruwa aka dinga zubo ruwa aka dinga zubo ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita sai ya cire rigar shi ya zagaro cikin ruwa da Allahumma sayyiban nafi'a اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا ku koya wa yaran ku ana ruwan sama abin da ake yi Allah ku gafarta mun fahimci wannan abu na ƙarshe idan an yi damuna an yi ruwa mun gano zikirorin annabi ko kun san cewa tumu da kuke gani annabi yana da zikiri na ganin tumu tumu kun san tumu eh ko ba sun tudu ba eh asalin tumu shine sabon amfani da yanzu ya fara zuwa idan kowa gero lokacin da gero ya kai to ya kan fara sha din zau gana ɗigo ana gasawa ana zagewa ko shine tumu to sabon amfani a lokacin da ya zo shine tumu annabi yana ganin an shigo da sabon amfani sai ya yi zikiri akwai zikirin da ya koya duk wanda ya dauki wayannan zikirori dole zai yi mai zai samu nutsuwa su ne Allah madaukakin sarki yake magana cewa wanda suka yi imani zukatan suka samu nutsuwa da zikirin Allah madaukakin sarki in annabi ya ga an ɗebo abu sabo sai ya karba sai ya dan bantala haka ya dan murmura sai ya sa baki in yayi bismillah ya sa baki sai ya ce Allahumma barik lana fi samariya ya Allah wani amfani gonan namu na bana ka sa mishi albarka Allahumma barik lana fi mudina ya Allah mudun awo da za a yi awo da shi ya Allah ka sa mishi albarka Allahumma barik lana fi sa'ina buhunan mu da ake wa ya Allah ka sa musu albarka da ana zikiri ya kuma zikiri wani to amma ku kawai sai da ce muku kai wani fa akwai matsala amfanin gona bai isa ba an samu damuwa wa yake rike mutane ba Allah ba ku kai kuka wajen shi mara gani duk wanda ya ba ku wannan labarin kuka ji labarin tashin hankali ku ce wallahu musta'an Allah ake da mataimakon sa Allah ya gafarta mana Allah rama ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لا دي سوء إن ذات أيكي لأقول لأك وأزدر لسوء إن سنة أيكي لو أزمي ذاك صراطا مستقيما ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله yau ina ji ba za mu ansa tambayoyi ba kuma duk da cewa ga takarda na gani duka tana da alaka da marayu ko to ina ganin ita ma ko za mu bata sai gobe saboda kurewar lokaci da aya kudin Allah ya tsawaita rayuwar mu gobe za mu tattauna mu ga wato gudun mu mu rayu ne gashi nan na gan shi tari eh, sai mu karanta sannan kuma za mu ansa tambayoyi gobe in Allah madaukakin sarki ya kaddara amma yanzu lokacin ya dan tafi muna muku addu'a Allah ya sa muku albarka bukatun ku na alkhairi Allah ya biya muku damoyinku ku Allah ya yi muku zuriyarku ku Allah ya sa mata albarka